وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين kuma ba na neman wani lada a wurinku na abin da nake isar muku daga ubangiji na lada na baya wajen kowa sai Allah ubangijin talakai baki ɗaya ba a wajen waninsa ba